من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا جميعا من النار بيان هكا سلم المسلمين عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kowace juma'a tsakanin magriba da isha'i a wannan masallaci masjidun rahma da ke garin bauchi birnin yakubu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu cikin karatunmu na aljami'u sahihul musnad min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi littafin da aka fi sani da sunan sahihul bukhari wallafar abu abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala roƙon mu kamar kullum Allah madaukakin sarki ya ringa mana jagora ya samu karantar abin da zai amfana da al'umma ya amfane mu da abin da muka karanta Allah muna neman tsari daga gurinka kan ilimin da bai da amfani Allah ka sanya duk abin da muke faɗa mu samu damar aikatawa idan kuna biye da mu yau gai muna ashirin talatin ga watan zulhijja ranar ƙarshe a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau sarki musulmi ya yi dikiliyarin ɗin cewa gobe ne ɗaya ga watan almuharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin amma da shida saboda haka idan wato an labin nasi jama'atan ba da zihabin wakti babi da zai yi magana akan wanda hukuncin wanda ya sallah wa mutane sallar jam'i bayan lokacin sallar yami ya wuce da tashi ramawa duka yan uwana har yanzu muna cikin bayani ne akan lokutan mai sallah yanzu an fara an kammala da yi mana bayani akan lokutan sallah a lokacin ta na asali ko yanzu ana mana maganar lokacin lokacin sallah a lokacin ta na na ramuwa قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال أن يحيى قال عن أبي سلمة قال عن جابر ابن عبد الله أن عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي قال أن يحيى يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف daga Jabir ibn ibn Haram al-Ansari Allah shi kara masa Umar ibn al-Khattab jaa ranar tono al shine wawage ramin da aka tona aka zagaye garin Madina lokacin da larabawa gangamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gida su gama da shi da sauran musulmai a ganin su su su huta wanda Allah subhanahu wataala ya kira wannan rana ranar da aka jijjiga imanin mu'mini ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha وكان الله بما تعملون basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah ce a rana ido ya rena me yaro ya mudu mutane ya fito ya me ya yi kwala-kwala hankalin kowa ta shi ana ganin cewa yau kan za a gama da mu haka ne an jarrabu muminai an girgiza imanin mutane ta ko ina kawai runduna kake gani ta sama ta ƙasa ta gefe ta kudu ta arewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan rana an girgiza imanin mutane bayan Allah a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa ma mai za'i a shirya a fita tinkare su ba lokaci Salman al-Farisi ya ba da shawara cewa a kewaye garin Madina da me da ramuka tunda kun san dama garin garin Madina wasu gurare wato automatically abunan duwatsu sun yi wa gurin me ganuwa to gurin da ya saura babu ganuwa da duwa da dutse sai aka ce a tona manya-manyan ramuka yanda bayan da za a yi ame a iya tsallakowa yan guraren kuma da ba za a iya tsallakowa za a iya tsallakowa sai manzo Allah ya sa wani sahabi mai suna Bashir ibn Ubada da shi da wasu mahaya ɗari biyu suna sintiri ko Allah ya sa wani ya kawo hari ta gurin a gama da shi aka yi haka kwana da kwanaki har Allah subhanahu wataala ya turo da iska ya wa tsami wannan runduna da suka zo su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rubdugu a gida an gane to a wannan rana an yi aiki wurjanja domin sai da ya kai duk da cewa in manzon Allah shi ya aiki za ya aiki ba tare da wato nauyin jiki ko da kasala ko da ha'inci ba amma sai da ya kai cewa aka yi kowa tsaga masa nasa kowa aka ce an tsaga masa wato kafa arba'in kuma ya tona rami mai zurfi kafa kafa kafa tara manzon Allah shi kuma ya ninkawa kansa sallallahu alaihi wasallam ya ninkawa kansa shi ya kafa ta tamanin ya ɗiba wa kansa sallallahu alaihi wasallam a lokacin an ga manzon Allah yana aiki yana kaiwa yana kawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ya yi bututu sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya ka samu irin su amma ibnu yasir Allah shi kara masa yadda shi in ya tashi ɗebowa ma sai ya tebo na ɗauko yana ya te yana te na kokarin taya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a lokaci yan wana lamari ya kai ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai samu damar yin sallar la'asar a kan lokacin ta ba wasu ruwayoyi suka gwada cewa manzon Allah bai samu damar sallar la'asar a bane ba da la'asar wasu ruwayoyi suka ce bai samu damar sallar zahar da la'asar da magriba ba wasu ruwayoyi suka ce a da azhar da la'asar da magriba da isha'i duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba sai a lokacin isha'i isha'i ma ba a lokacin mutarinta ba saboda aiki yayi aiki ba maganin cin abinci amma duk da haka fa ana cikin wannan aikin da wani ango ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina so in koma gurin amaryata yayi sabuwar aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi dama wannan ke gwada yadda manzon Allah ya iya jagoranci ikon Allah amma da ya je maimakon shi bai mutu a mai ba a gurin yaƙi ba amma ya mutu a ɗakin amarya ko sabon da ya faru wannan bawan Allah da ya je yana zuwa kofar gidansa sai talar da wato amaryarsa ta fito a guje ba ma hijabi hankalin sai tashi ya ce menene ya ce ta ce masa zo ka je ka ga abin da na gani yana zuwa sai ya ga wani jibgegen maciji a kan gadonsa yana jujjuyawa yana ganin haka ce maciji a akan gadona kaga dole kai ta maza ko ba ka ba yanzu kaga idan kai ko yanzu kamar kai ne yanzu matar ka ta kasa ta kayan ta ji tsoron kyankyaso ko sai ka kana barazana kana kokarin ka kasa kyankyaso ba haka bane ba <laughs> da ka san abu tsoro baya kadan a gurin me a gurin mata a ji tsoron kyankyaso a ji tsoron bera a ji tsoron jaba a ji tsoron burgu a ji tsoron kadangare sai ga kana me karsu karla akan kyankyasan amma da ji ne dan zamani eh to wannan da shi mutumin da ne saboda haka da ya ga macijin sai je nemo kawai wani sharbebiyan gatalinsa ko wani abun dukansa yana zuwa sai ya samu kan sai me ya raɗe yana raɗewa sai a ga shi ma an yi sama da shi da macijin sun yi me sun yi sama sun me sun yi zubar gade lokaci guda macijin ya mutu shi ma ya mutu da aka baka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari sai manzon Allah ce to cikin garin Madina akwai yan uwanku aljanu suka yi rikidewa su zamto macijiya saboda ka idan mutum ya ga maciji a gidansa sai ya nemi izinin sa kwana nawa ko ya nemi ya nemi ya bar gidan na kwana nawa a har kwana uku in bai bari ba to shedan ne sai ya kashe shi to wannan malamai suka saba ne cewa macijin garin Madina ne ko har da macijin Bauchi na in hada macijin boci kaga duk wanda ya kashe maciji a gidan akwai sabani tsakanin malamai Allah ya mu almuhim yan uwana a wannan rana wato guri yayi guri yawmul khandaqi ba'da ma gharabat ash-shamsu bayan rana ta fadi faja'ala yasubbu kuffar quraish wato sidna umar yazo yana fadin fadar fadin fadin bakar magana akan qurayshawa kafirin qurayshawa anan gurin yasubbu ba wai na zagi ba kada ka ce yazo yana kutuntuma ashar yana zage zage a'a yazo yana me faɗan bakar magana irin waɗanda ko da ma kowa ya ji ba zai mai ba ba zai damu ba idan ka ce waɗannan mutane kai ba su da kirki lallai ku sun kai mutanen banza yanzu za su faɗa za su zagi manzon za su faɗa su faɗa da manzon Allah da addini za lallai sun kai mutanen banza wannan laifi ne ba laifi bane ba qala ce ya rasulullah ce ya manzon Allah ma kitu usalli al-asra kace ni fa har yanzu ban yi sallar al-asr ba hatta kar shamsu taghribu gashi rana ta yi kusan faduwa قال النبي sallallahu alaihi عليه yace ya يا wai ce manzo Allah ai ya Umar wallahi ma sallaituha ni ma ban yi me ba ban yi sallace ta ba wannan dabara ce irin ta sayyidina Umar ko saboda ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya san cewa ba a yi an koyo an dage sallar la'asar ne ko hukunci ya me ya canja ne amma maimakon ya tambayi manzon Allah gaba gadi sai tambayi manzon Allah da dabara da uslubi na me na girmamawa sai ya jingina laifin zuwa gare shi ce ni ban yi sallar la'asar ba ai ya san manzon Allah ma bai ba saboda inda manzon Allah yayi da kowa me yayi fa kumna ila buthan sai muka tashi zuwa ga buthan buthan wato wani kwari ne gefe da yanda suke wannan aiki wurjanjan fa tawadda lis salati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yayi sallah wa taye alwala wa tawadda'na laha mu muka yi alwala tare da alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallan jami'i wato wanda ya samu damar zuwa maka akwai wani gurin da ake kiransa wai sab'u masaji masallatai bakwai a bayan gurin da aka yi wannan to aka tona wannan rami yanzu babu gurbin ramin amma wannan kissar masallatai bakwai din ƙarya ne cewa wai da aka tashi yin sallah manzon Allah da jama'arsa Umar da jama'arsa Usman da jama'arsa ali da jama'a sa abubakar da jama'a sa abdurrahman bin awf da me da jama'a sa ha kungiyoyi bakwai bakwai ba kungiyoyi bakwai aka yi ne sallah can da can da can da can wai daga gurin sai ya daga nan sai ya zamto me masallaci tarihi me gurbin tarihin da manzon Allah ya yi sallah a gurin wannan ƙarya ne Ibn zubala ɗaya daga cikin malaman tarihi ya karaita wannan abu ya ce wannan abu bai faru ba Allah shi mu fa sallal asra ba'da ma gharabat ash-shamsu sai manzon Allah ya sallaci sallar la'asar bayan rana ta faɗi thumma salla da hal maghriba daga nan sai manzon Allah ya sallaci sallar maghriba akwai wani hukunci kuma amma mu bashi zuwa babi na gaba Imam al-Bukhari zai kulla babi a kansa da kansa babu man nasiya salatan falisalli idza zakaraha yu'idu illa إلا تلك الصلاة babi da zai mana bayanin wanda ya manta bai yi sallah ba to in ya tuna sallar da ya manta kaɗai zai sallata ba sai ya sake tisowa sallolin da suka gabata ba kada ya meme kada ya rama sai dai me sai dai sallar da ya rasa kaɗai wa qala ibrahim ibrahimun nakhai hafiz ibn hajar cikin fatul bari ya ce wannan ruwaya ah, sufiyani ibn Sa'id ibn thawri ya ambaci wannan ruwaya a cikin musnad shi wallahu ta'ala alam man taraka salatan wahidatan 20 sana lam yu'id illa tilka as-salata al-wahida wanda ya bar wata sallah ko guda daya ko da tsawon shekara 20 ne da biyanta ba abin da zai rama sai wannan sallah domin kun san akwai cikin malamai da suke ganin cewa duk mutumin da ya bari wata sallah ta kubce masa to in ya tashi maimaitawa zai ɗauko ne daga tushe sai ya rama ta ya kuma rama duk sallolin da suka mi biyo bayanta ibn rajab yake cewa wannan zance bai yi kama da tsarin addinin musulunci ba domin cikinsa akwai me akwai matukar takurawa da mutane ba za su me ba ba za su iya ba ba za su iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa illa wus'aha قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال قال حدثنا همام قال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك واقم الصلاة لذكري قال موسى قال حمام سمعته يقول بعد واقم الصلاة للذكر وقال حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا أبو النعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي دك مالما بخاري نكو دك سوبين قال سنتي حدثنا همام ابن منبه همام ابن ابن منبه الصنعاني قال عن قتادة همام ابن منبه كو قال عن قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الله صلى الله عليه وسلم يأتي من نسي صلاة وندي من تا بي وتصلى فليصلي إذا ذكرها يصلى تيت إن ياتناتا لا كفارة لها إلا ذلك باب أبن ذي يكنكري wannan kuskuren sai dai haka an gane shine abin da shari'a ta dora masa cewa in ya tuna ya me ya ya sallace ta a wata ruwaya fa innahu la waqtuha lokacin da ya tuna din shine lokacin ta amma wata ruwaya man nama an salatin aw nasiha wanda ya bar shi ya manta bai salla ba falyusalliha ila idza zakara ya sallace ta in ya tuna ta ko in ya tashi daga barcin ga Allah ya ce shin alqur'anin wa aqimis salata li dhikri wa aqimis salata li dhikri qala musa musa ibnu isma'ila tabuzaki yace qala hammam sami'tuhu yaqulu ba'du wa aqimis salata للذكرى للذكرى كصلاتي صلى للذكرى دمي دن أنبتكم idan ka wannan duka bambanci ne na me na ruwaya ta wajen karatu wallahu ta'ala a'lam inda kun san bambancin ruwayoyi ba wai bambancin asalin ayar bane ba ko bambancin yanayin furta su ne kamar wani ya ce ungo wani ya ce amshi wani ya ce gashi wani ya ce karbi wani ma sai ya ce min hin hmm, duka kuma suna nufin me ka karba ne wa qala habban habban ya ce qala haddathana hammam قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم abin da yasa Imam ya kawo guntun wannan isnadi a ƙarshe saboda ya warware mana wata matsala da wani zai iya cewa to gashi ka kawo ruwayan da ibnu da amta sadusi shi kuma mudallisi ne irin wanda in ya faɗi hadisi da an ba a karɓa sai ya ce haddasa haddasana kai gashi ka ce an shine Bukhari ya ce a'a wannan hadisin fa a wani guri kata da ya ce haddasa na shi yasa na kawo muku shi me da an na zaku nan gurin ne saboda shi ke da kai sharaɗi na amma dai ya ce haddasa na ya ce ga ruwayin hibban daga hammam daga katada kuma ya ce haddasa na me anasun yanin nabi sallallahu alaihi wa sallama nahwu babu qada'is salawatil ula fal'ula babu da zai bayanin idan mutum sallah ta kufce masa uzuri ya sa bai samu damar yin sallah ba karɓaɓɓen uzuri amincaccen uzuri tunda kusan san ai ba kowane uzuri ne in mutum ya bar sallah ko dan shi shari'a ta nemi ya sake sallah ba barci mantuwa su ne uzurruka da shari'a ta ambata ko ko uzurin da yake me karbabbe amma yanzu misali uzuri a cikace an me an daure ka uzuri ne sai kai sallar haka haka ne ko da da alwala ko ba alwala kana jirgin sama uzuri ne ba uzuri bane ba kana wani kana gidan kaso makarantar annabi yusufa uzuri ne ba uzuri bane ba ba yanda mutum zai samu kansa da wani uzurin da yake karɓaɓɓe na rashin samun damar yin sallah in ba barci ko mantuwa ba ana yaƙi ma shari'ar musulunci ta karanta da ana yaƙi ga sallar mai tsoro ko in za ka iya yin sallar a tsaye in ba haka ba a zaune in ba haka ba a kishin gide da alwala kai sallah in ba alwala ma kai me kai sallah ko wanda daga cikin ku zai tuno mana wani uzurin da yake shari'a za ta iya amincewa da shi da zai iya hana shi sallah na ina jinka ai su ma shi ma me yayi kama da barshi ko na'am farfadiyar ma yayi kama da barshi na'am na'am duka ɗaya ne gushewar hankali ko tsuwa masha Allah bayan Allah tsofi ga wani ya mai ya so wake muku wasu kun yi sallah ba so da kai zuwa tsofi ba sallah kenan eh, tsufa ba <laughs> tsufa ba uzuri ba ne ba su ba ba uzuri bane ba na'am malam babu laifi sai su dan yi sallah haka me na ci na sani cewa akan iya yin tiyata ta tsawon awoyi ko ba ka ba eh, amma ni a gari na shine za a yi a sallan ba dole sai an yi siro sallah ba sai a yi haka kawai Allah akbar ana gyaggyara kawai sai a kulwallah kulwallah <laughs> na'am lalle zai iya samun wasu uzurruka da yake mai karɓaɓɓe kamar yanzu wannan bawan Allah da ya faɗa mana idan likitoci suna mai suna suna tiyata lalle akwai buƙatar concentration tara hankali guri guda akan mara lafiya ko ba ka ba ɗaya kuskure ɗaya aka samu zai iya kawo mai ka matsala a wajen ceton rayu tunda kusan da ke dole sai an samu abubuwa daban-daban shi likita akwai aikin likita akwai aikin nas akwai aikin kaza akwai aikin kaza zai iya zantowa uzuri wallahu ta'ala ala na'am قال حدثنا مسدد قال حدثنا yahya قال أن ina zuwa gabanin mu karanta wannan hadisin mu karasa karatu ko ah, amma idan mutum ya zanto cewa bisa lalaci ko ko bisa ganganci ya bari sallah ta wuce masa zai rama wasu daga cikin malamai suna gani zai mi zai rama amma wasu malamai suna ganin ba zai rama ba cewa da aka yi ba zai rama ba ba wai nufin cewa shikenan ya sha abu ya ci abu bane ba a'a babu wani abin da zai iya ya kankare zunubinsa sai dai ta istighfari kawai ba shi da abin da ko yayi sallan ba dole a karba ba saboda inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta an ce kai sallah kaza a lokaci kaza mai uzuri ne mai balci da mai mantuwa aka ce masa gashi kaza amma kai mara uzuri bisa ganganci ko bisa kasala baka da kamar misali wanda ya sallar asubahi ne yanzu tsakanin magariba da isha'i yana da ya sallace ta me matsalar saboda bai sallace ta akan lokacin ta ba hakan nan mutumin da ya bari lokacin sallah ya wuce sai ya sallah bayan lokacin ya me ya wuce watan kucin sa kamar mutumin da ya sallah ne gaban lokacin yayi Allah ya shi mu ubangiji Allah ya mu damar kiyaye sallah mu da iyalanmu baki daya wa amur ahlaka min bis salati wasbir alaiha ba daidai bane ba a fito masallaci ba ta shin me iyalai su tashi su sallah ko a rabu da su suna girka abinci sai a dinga ce musu wai wannan magaribar me maza ne kasan mata wai akwai magaribar maza wai komai akwai na maza na daban wa faɗa miki magmu shari'ar musulunci da ke da namiji ɗaya ne aqim aqimu salata wa atu zakata har ke gambo har ke ladi har ke da kai cikin hukunci guda saboda ka ba wata magariban maza na kuma salam rudewa ma shi ma ya kama da bada me da barci ne ai duka tafiyar da hankalin daga jikin mutum bai san me yake faruwa ba he san conscious bai san abin da ke kewayen sa ba qala hadathana musaddadu qala hadathana yahya qala an hisham qala hadathana yahya huwa ibn abi kathir qala an abi salamata an jabir qala جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب باء الشمس كانت تفرقوا قال حدثنا مسجد ابن مصرحت قال حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد الأنصاري kaga yaya guda biyu a nan gurin yaya ibnu sa'id al-ansari an hisham ibnu abdullah dastawai an yahya shine ibnu abi kathir wanda ya san yanda mazaje ke zuwa a cikin kenna na isnadi yana ganin yahya daga bayan musaddad ya san ba yahya ibnu abi kathir bane ba saboda bai karba daga gare shi ba in ya kuma yahya bayan hisham ya san ba yahya ibnu sa'id al-ansari bane ba ya san ibnu abi kathir ne ko an abi salama ko wani daban daga Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Auf qala an Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari qala ja'ala Umar yawm al-Khandaq yasubbu kuffarahum sayyidina Umar ranan gazwatul Khandaq gazwatul Ahzabi ya dora yana me ya ta aibata su ya ta zagin su yana gaya musu bakakken maganganu a gaban manzon Allah ya zo yana me yana faɗin bakakken maganganu a gaban manzon Allah yana jin bacin rayin irin abunda suka jawo musu gashi ba su sallah ba wa qala ce ma kuntu usalli al-asra ya rasulullahi ya ba ma kuntu usalli al-asra har yanzu bai sallar al-asr ba hatta gharabat gashi halana ta yi kusan me ta yi kusan faduwa ba wai hatta fadi ba tunda ya zo a ruwaya hatta me karat an tagriba hatta yi kusan me faduwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da kansa yake cewa Allah ya tsine ma me mushrikan Qurayshawa Allah ya cika kabarurrukan su da me da wuta shagaluna an salatul wusta salatul asri sun shagaltar da mu gashi ba mu samu damar yin sallar tsakiya ba sallar la'asar ban sai manzo Allah ya tashi suka je buthan wani wadi ne na faɗa muku kalmar buthan sunan wadi ne kuma a wadi ne irin wanda kwari ne wanda irin sunan kwari ne irin kwarin da ruwa ke mai ke bi ta gurin idan ya wuce irin shi ya saura ko yadda kana takawa kana jin bus a cikin wani irin wannan kwarin ana kiran wannan wa yanayin kwarin da suna mai buthan ko za ka alladhi ta arifin batha ko kuma al na ke son ce na chako da zancen ko al na ke son fara jawabin nan yanzu a gyara shi al ne shine shi shine Eh, kwari wanda yake mai yashi wanda zaka alladhi ta'rifu al-batha wa atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu هذا ابن kullihim hadha at كلهم an التقي at-tahir al-alam da jarir ke faɗa da ya game da ya gaji kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana cincirin a kansa yana dawafi wani sarki sai ya ji zafi ya ce shi ya ga ya shi ya dace a yi cin a duwakan sa amma sun sallabu da sarki sun me sun ji jika manzon Allah sai yake cewa waye wannan kuma sai wani mawaki yake ce masa zaka alladhi ta'rifu al-batha wa atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram yace wannan shine wanda ko kasa mai laushi ta cikin kwari in ta taka in ya taka sai an sanya yami ya taka shine wanda in ya taka cikin harami akan san ya shigo in yana wajen harami akan san me yana nan hadha ibn khairin ibadillahi kullihim wannan shine dan mafi darajar bayan Allah baki daya hada taqiyyu naqiyyu tahirul alam wannan shine mai tsoron Allah wanda yake mai tsarki al'alam wanda yake mai wato wanda yake kowa ya san shi fa salla ba'da ma gharabat ash mu dawo karatu mu ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla bayan rana ta fadi thumma salla maghriba sai ya mai a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi la masallar ya jero ko bai jero ba sai jero wacce ta me ta wuce din sannan kuma ya jero me wace bita da wanda ta biyo ta baya duk da yake cewa a lokacin sallar magariba ne amma sai ya sallaci me la'asar gabanin me magariba tunda kusan akwai sabani tsakanin malamai wasu na ganin cewa in dai sallah ba ta wuce shida ba wacce aka rasa to dole sai an jero su amma idan sun wuce shida za ka iya ramata ko zaka iya ramawa duk yanda ya sauwaka maka wasu kuma malamai na ganin cewa idan ka tuna sallah a lokacin wata sallar idan dai akwai lokacin da idan akwai lokacin da ya rage wanda zaka iya sallatar wato sallar da ka manta din sannan kuma ka sallaci sallar da yake yanzu ne lokacinta sai ka fara da sallar da ka manta ba kai sallace ta ba sai kuma ka sallaci sallar da take me lokacinta amma idan abin da ya rage na lokaci bai wuce ka sallaci sallar da yake lokacin ta ba kadai to sai ka sallaci sallar da yake lokacin ta kadai daga baya sai ka rama wattar da ta kuce maka Allah madaukakin sarki ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata ina gani sai mu dakata a nan gurin sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu dora daga inda muka kwana yau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a taimaka mana